يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ya waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa kada ku riƙi kafirai masoya abin ƙauna ba muminai ba kuna so ne ku sanya wa Allah hujja bayyananniya da wannan aikin naku akan cancantar ku da azaba